Masu sauraro Assalamu alaikum sannun mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a lokaci irin wannan. A cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai wadda ke neman sanin musabbabin yakin da ake yi a Sudan a yanzu haka. Sai ku gyara zama don ci gaba da kasancewa tare da mu. Za mu buɗe taskar tambayoyin na yau ne da wannan tambayar da muka samu daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. Inda ya ce ina son ƙarin bayani a game da allurar rigakafin cutar malaria wadda ƙasar Ghana da Najeriya suka yarda aiwatar da shi a ƙasashensu. To wai da an yi wa mutum allurar har abada cutar ba za ta kama shi ba kenan duk yadda sauro suka cije shi. A game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sado da Malam Lawal Abubakar malamin kiwon lafiya a jihar Kaduna, Najeriya. Kamar yadda kowa ya sani zazzabin malaria yana kisa musamman ma yara ƙanana kuma an kiyasta a kowane shekara akalla ana rasa yara fiye da dubu ɗari takwas. So ganin wannan ya sa ainihin hukumomi suka dukufa wajen nemo allurar da za a rika yi a samu rigakafin wannan zazzabi na cizon sauro to bayan kusan shekara talatin ana wannan bincike sai ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da izini cewa ta gamsu da irin binciken da aka yi a ƙasashe guda uku wato ghana da kenya da malawi an ga cewa wannan ainihin rigakafin na malaria na zazzabin cizon sauro ya yi tasiri musamman ma ga yara ƙanana saboda haka sai ƙungiyar lafiya ta duniya ta shiga cikin binciken daga baya aka gano cewa wannan allurar rigakafin yana da karfin kashi 75 kuma ya zarta ainihin yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bada cewa duk wani magani ko allurar rigakafi da za a yi ya kasance karfin ingancin shi 70 ne zuwa 80 to amma wannan ya ma zarce sunan wannan magani allurar rigakafi shine uh, r2 matrix m jami'ar oxford da ke united uh, kingdom wato kasan ingila su ne suka jagoranci yin wannan bincike inda za a yi wannan allurar rigakafi ya kasance kasashe ne waɗanda suke fama da matsananciyar uh, zazzabin cizon sauro wato wanda yaran suka fi mutuwa a sakamakon haka to bisa haka wannan yana nuna cewa kenan ghana da najeriya suna cikin kasashen da ke fama da zazzabin ciwon sauro kenan alhamdulillahi uh, idan ka diba wannan zazzabi na cizon sauro ya fi yin tasiri a afirka a afirka ma din ma a kasashe da ke yammacin afirka kuma in an magana ma afirka suwaye suka fi yawa najeriya na ita ce kasa mafi yawa a nahiyar afirka saboda haka nan da aka sa waɗannan ka'idoji sai aka gano cewa najeriya da ghana suna da masu fama da wannan ciwo fiye da sauran ƙasashe to wannan ya sa hukumomin najeriya suka nemi su ma su amfani da wannan allurar rigakafi na zazzabin cizon sauro wanda yanzu haka maganar nan da muke nafdak ta ba da izini na wani lokaci domin a yi amfani da wannan kuma tana nan tana ƙara bincike a cikin najeriya yadda za a ƙara gano yadda za a inganta wannan magani ya allura ita wannan allura kamar sauran allurori ne da ake yi na rigakafi na yau da kullum kuma ana yi ma yara 'yan ƙasa da shekara guda kuma akalla dai yaro ya kasance kamin ya kai shekara biyu an mashi wannan allura sau uku bayan shekara ɗaya da yi mashi na ukun kuma za a ƙara yi mashi alluran wanda ake ce ma booster dose shi wannan zai ƙara ƙarfafa garkuwan jikin da ke wannan yaro to idan ya samu wannan garkuwa ɗin zai iya zazzabin cizon sauro ba zai iya mashi wani tasiri ba har na tsawon shekaru biyu to wannan ba karamin al'amari ba ne domin fiye da shekara talatin ana neman irin wannan magani na rigakafi ba a samu ba to sai mai tambaya ke cewa wai da zara an wa mutum allura duk da yake ka dan tabo amsar tambayar ya ce har abada cutar ba za ta kama shi ba kenan wannan allurar ma zazzabin cizon sauro idan aka yi ma yaro so uku kuma aka kare mai bayan shekara ɗaya to ana sa ran zai samu karfin garkuwa da game da kamuwa da wannan cuta har na tsawon shekara biyu wasu ma za su wuce shekara biyu da haihu da yi masu wannan alluran za su ci gaba da samun kariya daga wannan cuta kusan yawancin alluran rigakafin da ake yi ana yi suna wasu na ba da kariya na tsawon wani lokaci kamar alluran tetanus toxoid da ake badawa da farko bai ba da wani cikakken kariya har sai an ƙara yi kusan sau biyar to shi ma wannan alluran zai ba da kariya amma ana buƙatan still a yi amfani da sauran hanyoyin rigakafi na cizon sauro kamar amfani da gidan sauro da tsaftace muhalli da sauransu wato manya ba sa cikin wanda za a rigakafin kenan to alhamdulillahi kaga idan aka zo da wani sabon al'amari za a duba a ga suwane ne za su fi amfana da wannan tsari to ita zazzabin cizon sauro ta fi ma yara 'yan ƙasa da shekara biyar illa fiye da manya kuma wannan magani na rigakafi na zazzabin malaria yana karanci to amma wannan ƙungiyoyi da dama sun taimaka ma ƙungiyar lafiya ta duniya domin a rika sau wannan magani cikin rahusa so yara ƙanana su ne za a fara yi ma wannan allura saboda su ne ya zazzabin malaria ya fi tasiri a gare su lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa rayuwa a bari ritawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka ko babu lafiya ka zama rayuwa a bari a shakka amin ladan alon waka lafiya a ritawa ce to sai wannan tambayar da ke cewa ku yi mana bayani game da kasashen turai meye bambanci tsakanin kasashen tarayyar turai da kasashen da ke kungiyar nato ko akwai kasashen da ke cikin kungiyar nato kuma ba sa cikin tarayyar turai wani alfanu kasashe ke samu a kungiyar nato to wakilinmu na baucin yakubu a najeriya ibrahim malam goje ya gana da kwararre akan tarihin ƙasa da ƙasa Dr. Adamu Muhammad Hamid na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke garin Bauchi akan wannan tambayar. Ƙasashen tarayyar turai wanda ake kiransu da turanci EU, European Union, da kuma ƙasashen NATO wanda ake kiransu North Atlantic Treaty Organization, babban bambancinsu a takaice shine su north atlantic treaty organization su kaman kasashe ne wanda suke suna cikin kungiyar da take arewa da tekun atlantika wanda sun hada kansu tun 1949 kasashe ne wanda suke fuskantar tsaro military harkokin soja haɗin kai na harkokin soja da tsaro shine ainihin asasin wayannan kasashe cewa in an kai hari ma ɗaya to kama an kai hari ma dukansu ne sukan haɗa kai wajen mai da hari ma kowace ɗayansu da aka, hara to shi kuma european union duk da akwai harkokin soja a cikinsa amma ainihin asasinsa a kan taltalin arziki ne da siyasan duniya kamar yadda kasashen turai suke mu'amalantan sauran sassan duniya shine european union sai tambayar su ta gaba kuma ko akwai kasashen da ke cikin kungiyar tsaro ta nato amma kuma ba sa cikin kungiyar tarayyar turai eh akwai kasan siyasan duniya wani lokaci yadda kake ganin sa ba haka yake ba akwai kasashen da suke cikin nato wanda ba sa cikin european union kasashen da suke cikin european union guda 27 ne kasashen da suke cikin nato guda 30 ne 21 daga cikin wa'annan kaga sun hada ya eh, sun zama 57 kenan to 21 daga cikinsu suna nato suna suna eu suna turai suna kazan tarayyar turai suna nato amma guda bakwai sorry guda shida suna cikin nato amma ba sa cikin eu kaga akwai north macedonia macedonia ta arewa akwai albania akwai turkey akwai ingila uk kenan hmm. yawa akwai iceland to wa'annan suna cikin tarayyar turai suna cikin neto amma ba sa cikin tarayyar turai ya wato tambaya ta gaba kuma kusan yar orar waje ka ansa ne yanzu ya ce kuma akwai kasashen da suke cikin kungiyar tsaro ta nato amma ba sa cikin tarayyar turai eh tambayan yana nufin akwai kuma wanda suke cikin tarayyar turai amma ba sa neto ina ga shi ne eh, kwarai da gaske yawa wato wannan akwai malta akwai austria akwai finland akwai sweden suna cikin tarayyar turai amma ba sa cikin neto to wannan kuma saboda su dama ainihin asasin kasashen su suna tsayuwa a dan ba ruwanmu ne a siyasan soji ko kuma siyasan yaƙi na duniya su sun barranta ba sa shiga ciki ba sa shiga ciki shine policy din su wato tsare-tsaren su na harkan duniya kenan amma kuma daga baya kaman sweden da finland sun zo sun yi apply sun nemi izinin shiga eh, nato saboda a ganin su cewa duk da sun tsaya a matsayin ba ruwanmu amma rasha ba ta ganin su a matsayin ba ruwansu to bangaren karshe na tambayar ya ce wani alfanu ne waɗannan ƙasashe suke samu a cikin ƙungiyar tsaro ta nato mana wanda suke cikin ita ƙungiyar kenan eto eh kaga dai kamar yadda na faɗa daga farko ainihin asasinsu shine kaman tsaro da kuma harkokin soji na kare kansu ya zanto sun curu wuri ɗaya wanda yawansu da yawan military capability din zuwa don karfin sojinsu zai hana a kawo musu hari ko kuma zai hana duk kasashen duniya su ji zai sa su samu shakkan kai maɗayan su hari tunda sun san in an kai ɗaya hari duka kowa za su haɗa kai su masu su mai da martani to alfanun da wannan yake basu shine kaga tsaro din na farko akwai kuma disaster management wato idan wani bala'i haka bala'i ya faru da daya sukan hada kai a kai dauki sannan akwai humanitarian service harkoki na jin kai na duniya kafin su taimaka musu sukan lura da membobinsu su taimaka musu to sannan kuma akwai kimiyya da fasaha ma saboda zaman lafiya suna haɗa kai a kan wannan na ci gaban kowace wacce daga cikin kasashen eh, su ne. To Dokta mun gode matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi. To na gode. Africa my mother's land, Africa my home, Africa oh lo lo lo, Africa lo lo. We make the best, we are good, we are the homo, lo lo, Africa lo lo. Africa our mother's land, Africa wa home. Africa, oh lo lo lo, Africa lo lo. We make the best, we are good, we are the oh, lo lo, Africa lo eh. oh, lo. madalla, shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. aiko da tambaya mai ma'ana kuma 'yar gajera ta adireshin mu email a rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji daga gare ka. Shirin zai dora da wannan tambayar da Mustapha Awwal dan magaji jega jihar Kebbi da na Sani Yunusari daga jihar Yobe da mai nasarar nasara Funtuwa dukkaninsu a Najeriya suka aiko mana. Cewa suke menene mafarin fada ko yaƙi da ake yi a Sudan alhalin duk ƙasa guda suke? Kuma ina gaskiyar zargin cewa zai iya kasance ƙasashen ƙetare musamman Amurka da Saudiya suna da hannu a rikicin? To don amsar wannan tambayar ne dai wakilin muna Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tuntubi ambasada Suleiman Dahiru Muhammad da ita, inda shi kuma ya fara bayani kamar haka. Na farko bai kamata ma wannan rikicin ya tashi ba, amma rikici ya tashi saboda sojojin nan guda biyu General Abdul Fattah al-Burhan da Mohammed Hamdan da Galo kwaɗayin son mulki ya musu yawa. Shi da Galo yana gani alburhan yana tafiyan hawainiya maganan a bar fararen hula su mulki Sudan. Sannan kuma yana cewa shirin da aka yi cewa Rapid Support Forces wato wa'annan mutane e, militia da ake kira da suke ƙarƙashin shi da galo za a haɗa su da sojojin Sudan su zama ɗaya. Amma kuma yana gani kaman alburhan biyan da ake so a yi wannan abun ba. Abin da ya kawo rikici kenan amma takamammen abu kwaɗayin mulki ne kawai. Shi dagalo da galo yana da dukiya sosai kuma yana da mutane a waje wanda suke mara mishi baya akwai wayannan mutanen rasha wanda ake kira wagner mercenaries suna taimaka mishi kuma ita wannan rapid support forces kasan daga janjaweed ne suka zama rapid support forces an ce suna taimakawa eh, saudi arabia yaƙi da ake yi a yemen to magana amerika kuma dama amerika duk su in ba su ne za a saurare su ba za su dagula sha'ani sannan kuma akwai wannan janar hafta da yake libya makwabciyar sudan shi ma an ce yana da hannu a cikin wannan abubuwa da ake yi amma duk waɗannan abubuwan da suke yi ni a gani na bai kamata ma sun taso tun farko ba in mutanen nan ba son mulki ne da ya musu yawa ba son mulki ya yi musu yawa don su biyu ɗin nan su ne suka haɗa baki suka cire gwamnatin Umar al aka zo aka yi haɗin gambiza da fararen hula da ana cikin wannan gambiza da fararen hula sai suka zo suka sake juyin mulki aka cire waɗannan fararen hula hula da suke mulki da sojoji ya zama yanzu gwamnati ne na soja kawai ba fararen hula eh, a ciki to amma mutanen sudan su sun kosa suna so su koma farin hula don sun gaji da wannan eh, wulakanci da suke samu a hannun sojoji so da gado shi ya fara wannan rikicin saboda yana ji yana da dukiya kuma yana gani kamar mutanen sudan fararen hula za su bi bayan shi abin da ya kawo wannan rikicin kenan ah, tambaya ta biyu kuma kuma masu tambayar suke cewa kuma ina gaskiyar zargin cewa zai iya kasancewa kasashen ƙetare musamman amurka da saudiya suna da hannu cikin rikicin da ke faruwa a sudan in aka fara rikici irin wannan akwai mutane daga waje da suke hura wuta amma in ba kwaɗayi ne yawa ba in ana tausayin ƙasa bai kamata a bar mutane waje su shigo ba amma sai kasance mu a afirka don ba san inda muka dosa ba sai mutanen waje su shiga cikin abubuwan da suke faruwa in ka tuna ai gadafi kasashen turawa ne suka sa aka musu juyin mulki har aka kashe shi in ka dubi wasu kasashe ko mu ma a najeriya lokacin eh, yakin basasa da muka yi ai akwai kasashen waje da suka yi ta marawa biafra baya e, maganan sudan abu ne wanda dama tuntuni kasashen waje sun ɗora kai a kai tun lokacin da osama bin Laden ya zauna a Sudan. Amerika suka tada masifa a kai har aka ce Sudan tana rike 'yan ta'adda. Ga wasu eh, su Saudi Arabia kuma akwai zargi da ake cewa su wa'annan Rapid Support Forces na eh, Dagalo suna taimakawa Saudi Arabia a yakin da ake yi a Yemen. Sannan kuma United Arab Emirates da su ma dama bakin su ɗaya ne da Saudi Arabia da ake yi a yaki a Yemen su ma suna suna taimakawa shi da galo da wannan eh, general hafta da ya hana gwamnati ta miƙe a libya shi ma an ce yana eh, tallafawa shi da galo so abu ne da muke ciki abun haɗari ne a sudan ni a gani na in ba a mai da hankali ba wato za a zo a lalata ƙasar ne gaba ɗaya dama ƙasar tana cikin talauci da yawa yanzu kuma an shiga yaƙi talauci zai ƙaru daga ƙarshe watakila mutanen darfur su zo su ce su ma za su balle daga sudan a zo a ce mutanen nubiya su ma su ce za su balle su halin da ake ciki kenan abun dai ba daɗi Maza ma suna na gwamna ma wanda je bayan wuta ina wani aikin. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha a sai ta rama. Amma na faɗa wa ‘ya'yan soja saboda ikon Allah, ku sani a soja, in kuka sani a soja, in je tirenin depo, idan na ƙara tirenin. Ku ba ni rigar soja, ku ba ni wandon soja, ku ba ni takalminku bindiga ku harba abinku kuna wuta ina muku Tuma To madalla da fatan masu tambaya sun gamsu da amsoshin da suka samu a yau. nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniyanmu na yau ibrahim tukurkefi abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu